shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ah, wannan shi ne majalisi na goma a cikin majalisin wani tasirin alƙur'ani mai girma na wannan shekara a wannan wata ne albarka ah, kafin turawa daga inda muka tsaya wanda yana tambaya cewa kasantuwar kwanakin watan azumi sun tafi ne menene abin da ya fi kamata mutum ya mai da hankali a kai a cikin ibada a waɗannan kwanaki ayyukan da ake yi na ibada a watan ramadan duk wani abu na ibada da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ana da buƙatar mutum ya limce shi kowane irin aiki ne in aikin alkhairi ne aiki ne na ibada wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah to yin shi ba daidai yake da yin shi a wasu lokuta waɗanda ba wata Ramadan da aka limtar ayyukan alkhairi a wata Ramadan aiki abu ne wanda yake ake bukatar shi ga kowa da kowa amma muhimman ayyuka waɗanda mazamata suke mai da hankali a kai idan wata ramadan ya zo ayyuka ne wajen suka kunshi bayan azumi da ake yi suna mai da hankali a kan sallah salloli na dare da salloli na nafila musamman na dare to suna mai da hankali a kan waɗannan ayyuka shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan سلت جلب ثم قوت رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دون قيام الليل او قوت رمضان يجم الله يي هو جني من لا لا او الله ينا لي ايماني لله هو الله ذي جافر نامي تلك من تلبيش للسلبات كانت في ميدان كريم اصلا صلى musamman salloli na dare a salloli na dare za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya idan ta sallah gaba daya sawa'un a sallar tarawih ne ko a sallar tahajjud ne ya ji liman har ya gama ya yi sallar ya salla duka to za a rubuta mai lalar siya wa laila ladan kamar wanda ya jiran gaba gabaki ɗaya ne daga farko har ƙarshe zai samu ladan wanda ya ƙarar da jiran duka a cikin kiyamun ne matuƙar ya fi liman har ya idan da sallah gaba daya tare da shi to wanda yana cikin abubuwan da magabata suke mai da hankali a kai a cikin kwanakin wanda zama abu na biyu shine karatun alƙur'ani bayan sallah suna mai da hankali a kan karatun alƙur'ani kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya kasance idan Ramadan ya zo kowace rana sai mala'ika Jibril ya zo mai sun yi muraja'a alƙur'ani sai sun yi karatun alƙur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ka tashi kana azumi ko ka ka bari salloli su maka su kuɓuce maka na farilla to sannan ka biyo baya da salloli na nafila musamman da dare sannan bayan haka ka biyo baya da karatun alƙur'ani wanda mai haddasa komai mai yi kokari ya zama a cikin wata ramadan akwai wani abu na musamman da ya haddace na alƙur'ani wanda ya haddace alƙur'ani ya yi ƙoƙari ya ga a cikin wata ramadan akwai wani abu da bai fahimta ba a ƙwarani yanzu ya fahimce shi to haka mutum zai ta ƙara a kan shi da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kan shi yana nizamtar karatun alƙur'ani a wata ramadan sama da koyaushe sannan abu na uku bayan abu na uku bayan azumi da sallah da karatun alƙur'ani sai abin da ya shafi sadaka sadakar nan kuma musamman siyar da masu azumi musamman siyar da masu azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu Qatada radiyallahu anhu manzon Allah yake cewa duk wanda ya siyar da ne azumi abincin buɗe baki to wanda yana yana da lada daidai da wannan azumin da mutumin ya yi sannan kuma ba za a rage ba kowa da cikin sinada ba ba za a ɗiba a cikin ladan mai azumin ba ba kuma za a rage maka kai da kasiyar da shi a ladan mai azumi cikakke ba Ya ga wanda ya azumi a watan ramadan kuma ya ciyar da mai azumi a watan ramadan a kowace rana yana da ladan azumi guda biyu idan mutum uku yake ciyarwa a kullum a kullum yana da ladan azumi hudu ga na shi ga na mutum uku to haka gwargwadon adadin waɗanda yake yi wa baki gwargwadon adadin ladan azumin da zai samu shi yasa akwai wanda zai yi azumin wata ramadan kwana talatin amma azumin mutum ɗari uku yake tashi da shi a wani saboda siyar da ku da baki wani zai yi kwana talatin amma kuma azumin kwana sittin zai samu cikakku saboda kullum yana iya siyar da mutum ɗaya wanda wanda shi ne mafi ƙarfin abin da kowa zai iya yi ya siyar da mutum ɗaya abin da zai yi buɗe baki da shi tawawun yana wani aiki ne ko yana wata sana'a ne na ga wani bawan Allah wancan shekarar da aka ba da labarin yana yin aiki yana yin asama da mashin amma kullum idan ya zo ƙarshen abin da zai tashi fasitan da zai ɗauka na ƙarshe to wannan kuɗin na buɗe baki da zai yi ma wani haka yake yi kullum in yi aiki ya gama in ya zo na ƙarshe ya ɗauka to kudin ƙarshen zai sai abin da zai yi mawani wani ba shi da shi don wannan zai iya yin haka wanda ya fi wannan shi ko ne zai iya yi amma duk da haka za ka iya samun wani sai a zo a yi azumi talatin ko ashirin da tara a gama amma da ya iya siyar da ko mutum kaya na azumi ba ya tashi iya azumin shi kaɗai da yake yi yake samu in ya tabbata azumin babu matsala a jiki ke za su yana da iya azumi talatin saboda bai iya yin buɗe shi da ko mutum ɗaya ba a tsawon waɗannan kwanakin azumi ko mujarrabin abinci shi da yake ci zai iya ci da wani ba za a ce ta'amul wahidi yadfil itnai abincin duk abincin mutum ɗaya to zai iya isan mutum ne in aka zuwa ma abincin ka da aka kai za ka ci to in kuka duku biyu zai da shi to ko iya wannan za ka iya yin buɗe baki ko da abincin san maka ake yi zuba maka ake yi kai ma a wani wuri ka ɗauko ga iya ka da aka zuba maka za ka iya ci da wani ya zama ta siyar da mai azumi da shi a ce kullum kana ci da wani azumi ya ƙare kana da azumi guda talatin ko ashirin da tara bayan dama kuma da kai ka wannan dama ce da mutum yake da ita wanda zai iya ribata ya samu alkhairi mai yawa bayan sadaka da siyarwa siyarwa nau'i ne na sadaka sannan sadaka nau'o'in sadaka suna da yawa sadaka ta dukiya da za ka yi ka ba da taimako a inda ake bukatar taimako ka yi abin da mutane za su amfana da shi ka yi abin da yake aikin addini ne mutane za su amfana da shi duka wannan yana cikin nau'o'i na sadaka a cikin wata ramadan bai takaita ga siyar da ne azumi kawai shi yasa a wancan hadisin da ya gabata abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mala'ika jibril ya zo ya gana da manzon allah suka yi muraja'a alqur'ani manzon Allah yana zaman cewa azwa da bil khairi min ar-rihi mursala ya fi iska kyauta ya yana kyauta wadda ba ta da iyaka sama da yadda iska take kyauta tana raba ma kowa ya shafa to manzon Allah ya fi wannan kyauta to haka ake so mutum ya zama ya fi iska kyauta a cikin watan Ramadan wani abin da za ta iya yi don kyauta da alheri to ka koye shi a cikin wata shi ne abin da ake bukata wannan shi ne abu na hudu sannan abu na biyar da cikin muhimman ayyuka a watan ramadan shi ne zikirin allah su subhanahu wa ta'ala zikirin allah yana da nau'o'i da yawa karatun alƙur'ani zikirin allah ne amma zikiri ne na musamman amma sauran nau'o'in zikiri abin da ya shafi kalmomi da aska da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar ya faɗi falalar mutum ya nazarci waɗannan zikirori subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wanda manzon Allah ya ce duk wanda yayi guda ɗaya za a dasa mai bishiyar dabino a cikin aljanna كأولا كذا أقوى جرانا بشيء أنا وطاكر كجزا مثلا كأسكين على الجنة كذا مثلا كأن لا أولا رمضان تكتر إلى موت الجزا بشيء تبين أجلانا نحن الجنة ولا مليان كذا كذا جنسوان الزكرة كذا مثلا فوات الجنة شر كأسكين على الجنة هذا كلمة لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wanda manzo Allah ce wanda ya guda ɗari a wuni za a rubuta mai ladan kyakkyawan aiki guda ɗari za a goge mai zulubai ɗari sannan kuma za a ɗaga darajar shi mataki ɗari sannan za a rubuta mai lada na mutumin da ya ɗanta bayi guda ɗari bayin ma ne ƙwarar Ismail mafi jada bayi daga cikin zuriyar annabi Isma'il alayhi salam to irin wannan ladan za a rubuta mishi sannan manzo Allah ya ce a duniya gaba ɗaya ba wanda zai yi wani aiki wanda zai kai nashi sai wanda ya yi irin nashi ko kuma ya sama da nashi shine zai samu irin ladan da zai samu a wannan rana to duka waɗannan suna ne haka manzo Allah ne ya ce kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال اشي وتكلموا بي بلازم ما تتوقف فتاة هرش با ولا نوي با ولا وهرش هرش كما لديك فتيت بري وهرش سني خفيفتان على الميزان سنة ثقيلتان على الميزان كلموا بي ما تنوي akan mizanin awo ranar alkiyama sannan habibata ne ilan rahman kalmomi ne guda biyu da allah ne rahama yana son su waɗanne ne kalmomin maza na ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ba wata wahala da za ka ji a harshen ka wurin faɗan waɗannan kalmomi harfa ne gaba ɗaya a ciki masu saukin faɗa sannan kuma Allah yana son waɗannan kalmomi sannan kuma nauyin su akan tsirin aure ranar alkiyama ya yi ya ɓaci to nan duka abubuwa ne a mutum zai da zirke su a cikin waɗannan kwanaki ba ka buƙatar wani aiki ba wani aikin gaɓoɓi za ka yi da su ba kana kwanta za ka yi kana zaune za ka yi kana diga kana haka kana tuka abin hawa duka za ka yi su cikin sauki za ka tara da kanka alkhairai wanda ganin su zai faranta maka rai ranar alkiyama da haka waɗannan su ne muhimman ayyuka da ya kamata a ce mutum ya zunta a cikin kwanakin watan ramadan azumi sallah karatun alkur'ani zikiri sannan kuma sadaka da taimako wannan ayyukan galibi magabata suna mai da hankali gaba ɗaya akan waɗannan ayyukan idan wata ramadana ya tsaya da haka ne yi ƙoƙari da su waɗannan kwanakin da suka wuce kamar jiya jiya ake cewa azumi zai kama ya shi yau ana cewa kashi ɗaya bisa uku na ramadana ya ce sulutin farko ya bari saura sulutin na biyu daga nan kuma shi ke nan sai sulhin karshe da aka wanda ya zama ya yi sakaci a waɗannan kwanakin to yana da dama ya wasu ya farka ya waɗannan ayyukan a kwanakin da suka rage a nan gaba muna fata Allah lokacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta da tara mun tsaya a aya ta tamanin da tara za mu tashi akan aya ta tasa'in daidai a cikin suratul baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah Yahudawa suke mutunce ma bautar Allah subhanahu wa ta'ala suke kankare ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bayan a baya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa lokacin da littafin Allah ya zo musu shine alqur'ani yana jaddada abin da yake tare da sunan littafi shine at-taura kuma sun tabbatar da haka ko da abubuwan littafin sun kasance suna burin ina ma annabin ƙarshen da aka ce za a aiko ya bayyana saboda ya taimaka musu wurin yaƙi da mushrikai wa qalu min qablu yastafi'una 'ala alladhina kafaru da aka Allah ce falan ma za a wa ma arabu kafaru bi lokacin da abin da suka sani na wannan manzon da gaskiyar shi da sifofin da ya zo musu sai suka tabarce mishi da haka Allah ya tabbatar da la'ana da tsinuwa a kansu da cewa bala a rikin wayi ala kafiri sai Allah ya ce bi ta mashita hobi an kusa tir da abin da suka siyar da kansu da shi tir da abin da suka siyar da kansu da shi menene abin da suka siyar da kansu da shi shine an yakfuru bima anzalallah shine su kafirce ma abin da Allah ya saukar na littafi a ce yau ga abin da Allah ya saukar su kuma sun kafirce ma wannan abu kuma sun kafirce ne bagiyar saboda ta'addanci da hasada me yasa an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha saboda suna hasada me yasa Allah zai saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama me yasa ba su za a saukar ma ba me sa Allah zai zaɓuwar wanda ya ga dama ya saukar rai da falala ba su ba Allah ce wani ya tsaba'u bi ghadabi ala ghadab saboda wannan mummunan aiki da suka yi sai suka juyo da fushi a kan fushi fushin Allah a kan fushin Allah mana fushi ninkin ba ninkin wani kafiri na azabun muhim kuma lallai kafirai suna da azaba ta wulaƙanci a ranar alkiyama da haka za a yi musu azaba ta wulaƙanci saboda ne saboda sun yi girman kai dangane da karɓar gaskiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa abinda wannan ayar take nufi shine bisa shay'in lam yaktaru li anfusihim jirga wannan abin da suka zaɓar wa kansu ba na su suka zaɓar wa kansu kafirci a kai imani ga imani ga kafirci sai suka aje imani da manzon Allah suka aje imani da alƙur'ani sai suka zaɓi kafirci ma Allah to jirga wannan abin da suka zaɓar wa kansu na kafirci haitu tabdalul batila bil haqq ta inda suka canza banna da gaskiya ga gaskiya suna gani kuru-kuru sai suka ajiye ta suka canji kanna suka ɗauki kanna a maimakon gaskiya wal kufra bil iman haka kuma suka canza tsakanin kafirci da imani suka aje imani suka zaɓi kafirci shi yasa aka ce sun biyar da kansu kamar abu ne kace so ka siya ko ka dama za ka ɗauki ɗaya ne ka ba da wani abu shi ne aka misalta wannan aikin da suka yi kamar ga imani da Allah ga kuma kafirci da Allah duka an aje a wuri ɗaya sai suka zo suka aje imani suka ɗauki kafirci shi yasa sai Allah ya ce kitta mashta rabbihi a musawu sir da abin da suka siyar da kansu da shi kamar sun sai da kansu ne sun bayar da imani an ba su kafirci to wannan mummunan mummunan ciniki ne suka yi kamar yadda Allah ya faɗa a wa'ancan a baya ya ce ba ma rabi hajji da mata wa ma ka ta tare kasuwancin su bai yi riba kasuwancin su ya yi asara ta yadda za ka iya ba da imani a ba ka kafirci to wannan ƙarshen asara kenan a kasuwanci da haka sai abin da ake nufi ba ko an kusa hunke ko kare sun siyar da kansu ta hanyar wannan kafircin da suka yi sun bayar da abin da suke da shi na imani sun fifita abin da suke da shi na duniya da san duniya da kuma neman cin dukiyar mutane da ɓanna ya fi musu fiye da su ɗauki imani ta haka wannan shi ne cinikin da suka yi da kuma canjin da suka yi waɗansu da suka ce a kuka ake nufi da sun siyar da kansu ko sun sai kansu ana nufin idan mutum ya zo yana aikata ayyuka na alkhairi kamar yana siyan kan shi ne daga azabar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu nasi yaghdu wa ba'ikum nafsahu duk mutane suna fitowa suna aiki wani yana siyan siyan kan shi ya ƴanta kanshi wani kuma yana sai da kanshi ya jefa kanshi a cikin azaba to kamar yahudawa suna ganin wannan aikin da suke yi kamar shi ne imani kamar shi ne addini kamar shi ne za su fanci kansu daga azabar Allah da haka sai Allah ya musu raddi ya nuna wannan aikin da suke yi ba shi ba ne zai kubutar da su daga azabar Allah bisa mace rauni a kusa sir da abin da suke siyan kansu da shi in ya zama irin wannan aikin shi ne za su faɗi kansu da shi to sir wannan aikin sai zama aikin da suke yi kenan ya ci karo da aikin da ake yi idan mutum ya fanci shi, daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce sir wannan siyan kansu da suka yi kenan ba su siya da abin da ya kamata a sai kai da shi ba sun da abin da zai ƙara jefa su cikin hukumar Allah ne da fushin Allah subhanahu wa ta'ala an yakfuru bima anzala ba. saboda sun kafirce ma abin da Allah ya saukar menene abin da Allah ya saukar din waɗansu malamai suka ce shi ne alƙur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kafirce ma alqur'ani da suka yi shine ma'anar ayyat turu bima anzalallah wa suka ce a'a at-taura din ake sun kafirce ma abin da Allah ya saukar musu na at-taura menene kafircewa saboda a at ne aka ce su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin akwai sifofin manzon Allah da wajen yin imani da shi amma kuma suka ga yin suka ke yin imani da shi da haka sun kafirce ma ma anzalallah sun kafirce ma an taura waɗansu kuma malamin ta ce a duka ake nufi domin dan sun yi imani da manzon Allah sun kafirce ma al-Qur'ani da ya zo da shi haka kuma sun kafirce ma al-taurar da ta zo ta yi bayani akan a yi imani da manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه أن يكفروا بما أنزل الله ترجى وزن كاف وزن الناس إذا يزول كافر سيما أبد الله يتوكرني كافر سيما أبد الله يتوكر فبدي إيه يتوكر إيه الناس ليجي عنه الدورة زي كما إيه يتوكر القرآن كما أنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول kuma wannan kafircin sun yi jini ne bagiyar sun yi jini ne bagiyar albagiyo a nan shi ne ta'addanci da zalunci daga cikin nau'o'in ta'addanci da ne akwai hassada tana daga cikin ma'anonin albagiyo shi ya sa a nan da aka ce bagiyar wasu malaman tafsiri suka fassara shi da cewa hasadar sun yi wannan kafircin ne kawai saboda tsabar hassada hassada ce kawai suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hassada ce kawai suke yi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hassada ita ce sababi wanda ya sa suka zama sun kafirce ma manzon Allah ba wani abu ba ba wai jahilci bane kamar yadda ya gabata ne a ayoyin baya suna sane da ilimin cikin amma hasada ita ce ta zo ta rufe zuciyarsu ta hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa aka ce saboda hasada ne saboda Allah ya ce an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha saboda kawai zalunci dan Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama menene falalar Allah a nan shine an tafta da Allah yake bayarwa ga wanda ya gada. dama da ka falala ce daga Allah zaki ne daga Allah babu wani abu da ɗan adam yake ke ya zama annabi Allah ne kawai yake zaɓa daga cikin bayan ya zaɓi wanda zai zama annabi da aka yi kira shi da suna an yi ma mu min fadlihi ala ya yasha ko kuma ya zama min a nan falalar ana nufin alƙur'ani da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma cewa qur'ani ne yana nufin an annabta domin dan ya zama annabin ne aka saukar mai da alƙur'ani da bai zama annabin ba ba za a saukar mai da alƙur'ani ba da aka falalar Allah tana iya zama an annabta tana iya kuma ɗaukar a wannan ayar saukar da alƙur'ani domin saukar da alƙur'ani shi ne ya tabbatar da annabta da haka suna hassada da bakin ciki saboda Allah ya saukar da kwalalar shi ala man yasha'u akan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayan Allah sai Allah ya kira shi da suna bawa daga cikin bayi da ka fi yadda Allah ya kai ga daga matsayin mutum to Allah baya wutar da shi daga matsayin bawa shi ne matakin ruwa da Allah yake azamu shi ne makamul ubudiyya ka zama bawa da Allah subhanahu wani ta'ala yanzu Allah yana faɗan malala ne da jarada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya saukar da wata malala ta musamman a kan wani bawa na musamman daga cikin bayi ya fifita ta akan bari Isra'ila ya sauka mai da falalar da ta sa su da kansu yanzu suka koma suna hassaya gari duk da cewa su ne Allah ya faɗa mana cewa iz ja'ala fihim anbiya wa ja'alahum mulukan wa atahum ma lam a hada min al-alamin Allah ya ce Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin su wa ja'alahum mulukan Allah ya sanya su suka zama sarakuna masu mulki ta annabi Sulaiman da ire-irensu da annabi dawud duk a cikin yahudawa suke wa akaran ba da a adami na adami kuma allah ya ba su abin da bai ba wani daga cikin halittu ba amma duk da haka sai allah ya fifita manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a kan ya zaɓi wannan matsayin na ƙarshe na annabta da wannan matsayin na wahayi na ƙarshe sai ya saukar da shi akan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ganin an yi ma manzon Allah irin wannan wani zai rika tunanin wani matsayi ga manzon Allah din da ya wuce matsayin bauta da aka ce Allah ya ce an yi nasira Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama daga cikin bayan shi Idan har yanzu yana nan a matsayin shi na bawa yana bauta ma Allah shi yasa har ya bar duniya bai yi da ibada da bautar Allah tun da Allah ya ce wa abu da rabbaka hatta ya iya karyake ka ci gaba da bautar Allah ka ci gaba da bautar ka har ya tsini ya zo maka shine mutuwa da haka har zan Allah ya bar duniya ana kawo shi hannu da hannu gefe da gefe yana tsananin rashin lafiya ana shigo da shi masallaci ya sallah da ta ba a taɓa samun lokacin da ya kai cewa yanzu ya wuce bauta ba ya wuce matsayin ubudiyya ya kai wani matsayi da ba har ya wuce yana samun ubudiyya da ta Allah ya tabbatar da cewa duk wannan kwalalar da an da wahayin ba ta fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin bauta amma yana cikin mafi na bayan Allah subhanahu wa ala da Allah ya zaba shine an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wannan hasadar da bakin ciki da ya haifar musu da kafirci Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala koma da fushi wani akan wani shine al-ghadabul mutarakim ko mutarabi wani na son wani ba wai fushin Allah guda ɗaya a kansu ba Allah ya yi fushi da su fushi mai yawan gaske kuma fushi mai tsanani wani su malamai suka ce gazafin ala gazaf ana nufin fushi da farko saboda ƙaryata annabi isa alaihi salam da suka yi suka ƙi imani da shi suka nemi ma su kashe shi bal ma a wurin su sun kashe shi sun gicciye shi to wannan fushin shi ne fushi na farko ala gababin a kan wani fushin kuma shi ne fushin ɗin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafin sai mishi da suka yi da aka suna da fushi guda biyu fushin da aka yi da su na ƙaryata annabi Isa da kuma fushin da Allah ya yi da su na ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan su malamai suka ce a fushin da ake nufi na farko shine fushin da Allah ya yi da su saboda bautar kan maraki da suka yi a baya fushi na biyu kuma shi ne sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga fushin da aka yi da su na shirka ga kuma fushin da aka yi da su na kafirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ayyukan su da Allah ya la'ance su yi fushi da su a kan suna da yawa a cikin alqur'ani da haka kowace da ake faɗa a nan ana ba da wani misali ne a kai amma ba wai ana nufin shi kaɗai ne fushin da Allah ya yi da su ألا فتى هنا قرآن من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت قال في أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قال في هنا باب الأعمال سواء شر أسكن متاني قال في سنة وأن الله يلعن جيسو Allah ya fushi wa ja'ala minhum al-qiradata Allah ya shafa waɗansu daga cikin su suka zama gurai su ne ashabu sam sannan Allah ya shafa wasu suka zama aladu wa abada tsawo kuma suka bauta ma wani wanda ba Allah ba to su ne waɗanda Allah ya tsine musu kuma ya fushi su to suna da laifuffuka da yawa da Allah ya ance su a kansu a cikin alƙur'ani daga ciki akwai kafir sai ma annabi isa akwai kafir sai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma jirki da littafin allah da canza a taura da suke yi su canza ma'ana ko su goge wani abu su sa wani abu a ciki duka waɗannan yana cikin dalilai da yasa allah ya fushi da su da mutane ne waɗanda allah ya la'ance su kuma allah ya yi fushi da su da haka a nan Allah mai lokacin sarki ya ce ba ba'u bi ghadabi ala ghadab da aka sun dawo da fushi akan fushi da aka fushi ne dinkin barinkin suke yawo da shi ga kuma tinuwa da lahantar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wani kafirina azabun muhim kuma lallai kafirai su wane ne kafirai su ne waɗannan da suka dawo da fushin Allah da Allah ya kashi da su saboda kafircin su shine ayyat kuru bima anzalallah to wannan kafircin sai Allah ya ce in kafiri na azabun muhim lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci ranar alkiyama Allah zai azabtar da su azaba ta wulakanci da kaskanci alaƙar cewa za a yi ta azaba ta wulakanci da kaskanci da wannan ayar saboda bayani da ayar zai ishara a kai zuwa da abin da ya haifar musu da mene menene abin da ya haifar musu da shi ne girman kai ya sa suka yi hassada suna jin su su ne sai kuma ya zama ba su din ba ne wannan kuma sai sa suka yi hassada da aka asalin abin da girman kai ne sai sa a can baya Allah ya faɗa mana aka kulla ma ja'akum rasulun bima la ta'wa anfusukum istakbartum kuna yin girman kai duk lokacin da annabi ya zo muku da abin da ya saba da son idan babban sababin kafircin su shine girman kai da suke da shi dan haka da anan da Allah ya ce ayyakuru bima anzala Allahu baghyan a ƙarshe sai ya ce wani kafiri na azabul muhim kafirai suna da azaba ta wulaƙanci da kaskanci domin Allah ya alƙawarin juya al'amarin ta lahira duk wanda yake da girman kai to Allah zai kaskantar da shi ranar alkiyama gwagwarar girman kan mutum gwagwarar kaskanci shi a filin alkiyama da aka tunda suna jin girman kai cewa su ya kamata a aiko annabi a cikinsu to ranar alkiyama Allah zai musu azaba irin azaba ta kaskanci shi yasa kamar yadda Allah yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri duk waɗanda suke girman kai daga bauta daga addu'a da roƙon Allah Allah ya ce to ranar alkiyama za su shiga wuta a kaskance me yasa za su shiga wuta ta kaskanci saboda sun yi girman kai a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Imam Tirmidhi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu manzon Allah ya ce yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsal al-dhab za a tayar da masu girman kai ranar al-qiyama za a tashe su amsalar zambi kamar girman kiyashi fi suwan da rija mutum ne da kake komai da komai yadda ka ga mutum amma ɗan ƙarami kamar kiyashi haka za a tayar da masu girman kai ranar alkiyama sakamakon wannan girman kan da suka yi ya aluhun kulla shai haka zan Allah ya komai yana taka ba abin da ba zai taka su ba a cikin alƙiyama komai ya fi su girma ka ce mutum kamar kiyashi a filin da an tsara dukkanin mutane gaba daya akwai wanda zai taku kamar yadda za a taka shi a wurin ba wanda zai taku da aka hinta girman kai maza Allah ce haka za a tayar da shi a filin alkiyama za a tayar da su kowa na taka kowa ya fi girman ya fi girman حتى يدخلوا سجنا في جهنم ko yudkhilu sijnan fi jahannam har sai an shigar da su wani kurkuku a cikin wutar jahannam a haka za a yi ta taka su ana wulakanta su har sai an sa su a wannan kurkuku a wutar jahannam fa ta'aluhum narun hanya, sai wutar wuta ce ta su ta lillibe su gaba daya Dole wannan shi ne sakamakon mai girman kai da aka girman kai suka yi suka ƙi karɓar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah ya ce wani in kafiri na azabun muhim lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci da kaskanci sai Allah ya wulakantar da su sai ya kaskantar da su saboda wannan girman kan a ranar alkiyama don haka kuma ya zama ba su ne kawai ba duk wanda ya sifanci da wannan sifar ta girman kai to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana irin wannan halin da kuma irin wannan kaskancin da zai fuskanta ranar alkiyama wani kaskanci ya kai kana jin kai kai ne wani a sai yanzu kowa da kowa manya da yara da dabbobi da mutane kowa na kasa ka ba kuma yadda za ka yi wannan sannan kaskantar da mutum kenan a farfajiyar alkiyama wanda kuma kafin a shiga cikin azabar Allah wani ana magana bayan an tayar da halittu ke ne da ga wani kafiri na azabar kuyi kafirai suna da azaba ta kaskanci da wulakanci saboda sun yi ma Allah girman kai sun yi girman kai sun ƙi karɓar saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna shi وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه ɗaukan wani nau'i daban na musamman daga cikin nau'o'i na kafircin garin Isra'il. Har yanzu ba a gama ba. Duk wani shafi da Allah ya sake buɗewa na kafircin su sai muga cewa kafirci ne mai zaman kan shi shi kaɗai ya isa. Amma tun da muka fara waɗannan ayoyi Allah kawo mana wani akan wani ake in an gama da wancan an ji kamar sun kai ƙoro ruwa a wurin sai kuma a ji wani nau'in kafurcin daban ya sake bayyana da haka daga cikin waɗannan nau'o'in na kafurci sai Allah ya kai to mana irin tattaunawa da munazara da take gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Yahudawa ta yadda ake tattaunawa na ƙoƙarin fahimtar da su addini da kuma irin su abin da suke da shi a matsayin kariya والذي هنا تطبع الدين كما زمن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذي وإذا قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه إذا قيل لهم إذا أتت فيهم فزال لا اعتراض دعاء الإيمان يزم كان كيف يتجاوز دعاء وأنهم bani isra'ila waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ganin yadda magana take tafiya a ayoyi wani lokaci a yi magana a kan waɗancan nada wani lokaci a yi magana a kan waɗannan da suke tare a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka anan Allah ce wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu bima anzala Allah ku yi imani da abin da Allah ya saukar na wahayi me ake nufi da ma nan? Abin da Allah ya saukar ana nufin ku yi imani da alqur'ani qalu sai su ba da Allah yanzu mun ji kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu ko kuma kiran da masu imani suke musu akan su zo su yi imani da abin da Allah ya saukar ma manzon Allah na Qur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alayna ne eh, mu muna yin imani ne da abin da aka saukar mana mu ba muna da annabi muna da littafi da aka saukar mana da aka nukminu zira a raina muna yin imani ne da abin da aka saukar mana da aka wannan mu ba mu aka saukar ma bane abin da suke yi abin da aka saukar mana mun yi imani da shi menene abin da aka saukar muku shi ne a taura da injila da aka su sun karbi abin da aka saukar musu amma ba su yadda da wani abu wanda ba shi ba shi ne yu'minu bima na alaina sai Allah ya ce wa yakfuruna bima wahaqa suna kafirce ma duk abin da ba shi ba ma'ana abin da aka saukar musu kawai suke imani da shi duk wani abu da ya zo bayan shi to sun kafirce shi ne wa yakfuruna bima wahaqa kenan sun yi imani da attaura sun yi imani da injila sun kafirce ma alqur'ani shine ma'anar wa yakfuruna bima bima wara'ahu wa yakfuruna bima wara'ahu sai Allah ya ce wa huwa al-haqq alhalin shi ma wannan abin da ya zo daga bayan wanda suka ke mai shi ne gaskiya wa huwa al-haqq shi ne gaskiya da ba shi ma abin da suka kafirce ba din gaskiya ne kamar da suke rike da littafin nasu suke ganin sun rike shi ne saboda gaskiya ne me yasa suka yi imani da addawa saboda a wurin su addawa gaskiya ce to sai kuma ga ta an saukar da wani littafi sai suka kafirce mishi sai Allah ya to ai shi ma wannan littafin gaskiya ne me ya kamata a yi gaskiya ta zo ga wata gaskiyar sai a yi ne sai a haɗa gaba ɗaya a karɓi da ga yadda kuka karfi a taura a matsayin da gaskiya to shi ma wancan littafin da aka saukar wani kuka kafa sai mishi wa huwa al-haqqu shi ma gaskiya ne bayan kasancewar shi gaskiya musaddiqan lima ma'ahu kuma yana gaskata abin da yake tare da sunan littafi in an duba za a ga iri ɗaya za a tabbatar da cewa shi ma gaskiya ne kamar yadda wancan gaskiya ne sannan kuma a cikin shi za a ga gaskata wancan littafin da ya gabata wanda zai nuna cewa duka daga wuri ɗaya suke da haka wancan littafin da kuka sai dai gaskiya ne daga hanyoyin da za ku gane cewa gaskiya ne ku ɗauke shi ku kwatanta shi da wanda yake hannu kuma kun ta shi da wanda yake hannunku me za ku gani za ku gan shi musaddiqan lima abu yana da abin da yake tare da su na littafi ba za a ga wancan yana saba ma wancan ba ba za a ga wancan ya ci karo da wancan ba za a ga sako ne iri ɗaya saboda cika gaskiya ne gaskiya kuma ba ta cin karo da juna da aka abin da kuka kafin ba kun kafin ba gaskiya sai Allah ya ce kun ka ce musu gani ba ta kusuru na hannu ya Allah min qablu me yasa kuke kakkashe annabawan Allah a da kafin a saukar da wannan alƙur'ani me yasa da kuke kashe annabawan Allah mana iyayenku da kakanninku me yasa suke kashe annabawan Allah kuma kun yarda akan daidai suke kun yarda abin da suke kai shine addini kuma sun kun yarda sun gaskata annabawan Allah sun gaskata annabi Zakariya sun gaskata annabi Yahaya da sauran annabawa to me yasa kuke kaskashe annabawan Allah in bin kawai in kafin saukar da alkur'ani in kuntum sadi in kuntum mu'mini da in dai da gaske ne kun yi imani da abin da aka saukar muku ne ba sun ce mu'minu zira a raina ba mun yi imani da abin da aka saukar mana ne ba za yi imani da wani abu wanda ba shi ba ya na ya kawo muku hujja in da daga mun yi imani da wannan abin da aka saukar muku me yasa kuka kashe annabawa ai a cikin abin da aka saukar muku me aka yi kuma da shi a gaskata annabawa a yi imani da shi a imani da su a girmama su a ji su ko kuma kuka kashe wannan abin da kuka yi a nufinu bi zina unzila alaina ne ko ba nufinu bi zina unzila alaina ba ne ya nuna kun yi imani da abin da aka saukar mu, ko ya nuna kun kafirce ma abin da aka saukar muku ne ya nuna abin da aka saukar muku din ma a ce ba ku yi imani da shi ba domin a ciki an yi umarni da bin annabawa da girmama su ko kuma kuka kashe shi ko kun san a bala'in da yake cikin kashe annabi amma ko kuka kashe idan ba ku yi imani da abin da aka saukar hukumin ba haka kuma wannan ma da aka zo da shi sabo shi ma ba ku yi imani da shi ba da ba kun yi biyu babu kenan gaba daya babu imani da abin da aka saukar ku? kuma babu imani da wannan gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da ita da ga Allah ya ce bari ba ta tsuna an anbiya Allah ne qabl in kuntum salihin ma'ana in dai kuna da gaske ne magana da kuka faɗa kuka ce mun yi imani da abin da aka saukar mana to me yasa aka same ku kuna kashe annabawan Allah in dai da gaske kuke imanin na gaske wannan ishara ce Allah yake yi a kan cewa imanin da suke cewa sun yi da abin da aka saukar musu ƙarya suke yi ba imanin gaskiya ba ne domin da imanin gaskiya ne ai da wancan abun bai faru ba na kisan annabawan Allah Sabon mutum ya zo ya ce mata ne ai ni ina da kaza ya ce to ai da kana da kaza da kayi kaza da zo ya ce ai ni ina da kuɗi ni mai kuɗi ne ina da kuɗi sun kai miliyan gaba. a ce to ya hada tana da kuɗi kuma da ya zangar riga me ke dan ake yi ana nufin ƙarya ne ba ka da wani ba ka da wani dan da kana da kuɗi da ba a zanka da wannan yanayin ba to haka abin da aka yi su kenan da sai mu'minu bima unzila alaina mu'mina imani ne kawai da abin da aka saukar mana da littafin mu na al-taura sai Allah kamar ya sai musu to fali ba tafsuruna anbiya Allah min qabl in kuntum sadiqin me yasa to kuke kashe annabawan Allah inda gaske ne kuna imani da al-taura in tun mu'mini in dai ku masu imani ne da gaske da a duba al-taura a ga inda aka sai aka shi annabi idan babu yadda aka ce a kashe annaba a al-taura kenan ƙarya kuke yi ba ku yi imani da abin da aka saukar muku ba ilzami ne hujja ce irin nau'in hujjoji na alƙur'ani da Allah yake kafa wa mutane hujja ne. shi hujja da za a kula mutum da ita gaba ɗaya yanzu yadda sun yi tabbatar an kashe annabawa kuma sun so yanzu suna ikirarin cewa sun yi imani ne kawai da attaura to sai ake musu wannan tambayar ya yasa kuka kashe annabawa in dai da gaske ne ku mu'minai in dai kuna da imani me yasa haka ka ba kenan tsariya ne ba ku da imanin da kuke da awarkewa kun yi wannan ayar tana nuna mana cewa lallai ku bani isra'il abinda suka yi imani da shi ba sun yi imani da shi saboda shi gaskiya ba ne sun yi imani ne kawai saboda san rai da san zuciya shi ne abin da wannan ayat take nuna mana domin gaskiya ce guda biyu sai ka zo kai kana neman gaskiya sai ka tsinci gaskiya guda ɗaya ka gane gaskiya ce me za ka yi za ka ji ta ka kama ta mai aiki da ita sai ka ci gaba da tafiya kana rike da wannan gaskiya sai ka zage garin wata gaskiya me za ka yi za ka ɗauka ta hada da wannan gaskiyar da kake da ita to amma sai ka zo ka ɗauki gaskiya ka ce ai na ɗauke ta ne saboda gaskiya ce ita ni ba na ɗaukar wani abu in ba gaskiya ba sai aka yi gaba sai aka sake garin wata gaskiya sai ka yi ɗaukar da ka ɗauke mata kenan me yasa ka ɗauki wannan gaskiyar ta farko dama ka ɗauke ta ne kawai saboda son rai ba wai dan gaskiya ba ce in dai ka ɗauke ta dan gaskiya ne to idan ta zo a gaba ma za ta sake ɗaukar ta to shi ne abin da wannan aya take nuna mana cewa imanin bani isra'ila asali ba imani ba ne da suka yi a kan wani saboda wannan abin gaskiya ne suka yi imani da shi domin inda sun yi a kan haka ne da wata gaskiya tana zuwa to za su ƙara karɓar saboda gaskiya ne Ya ka babu wata gaskiya da za su raba su ce za mu karɓi gaskiya a wurin wani amma ba za mu karɓa a wurin wani ba ko za mu karɓi gaskiya idan wani ne ya zo da ita amma idan wani ne ya zo da ita ba za mu karɓa ba wannan ya nuna gaskiyar ake nema ya nuna ba gaskiyar ake nema ba dama ana neman abin da ake so idan wani ne ya wa'azi ya ce Allah ya ce annabi ya ce zan bi a zan karɓa in yi aiki da shi amma idan wani ne ya wa'azin ba zan karɓa ba idan an ga iya ba ba iya kake nema ba mutanen kake yi na karɓa ne saboda wani ne ya faɗa na ci karɓa ne saboda wani ne ya faɗa sai zama dama yadda bari Isra'ila suke a nan kai na ka ɗauki wannan ɗabi'a kana aiki da to haka za ka ga mutum wani lokaci ya zo ya rike abu ya ce ai wannan abin ai ba za mu bace ba saboda ai hadisi ya zo ingantacce annabi ya ce kaza ya yi ta tada jijiyar wuya ana ne rigima da shi amma nan gaba kaɗan in aka zo da wani hadisi ingantacce wanda yake yin wani abu irin wannan sai ka kuma ya ƙi ɗaukar shi ya ƙi yin aiki me yasa ya ɗauki wannan ya rike kenan saboda san ran shi ne kawai ya dace da abin da haka ya rike da shi ba wai dan gaskiya ba ne dan wahayi ne daga Allah ko wahayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya kai ɗauko wata gaskiya sai ai malam wani ya san Allah da ma wa'azi shi gafata wanda ya bayar ya sai kaza ya halatta da za a ce bai halatta ba da aka mun mun yi da fatawar malam wani yana da da shi saboda ya aure shi saboda malam wani na Allah ne gaskiya yake faɗa amma gobe inda wannan malamin zai zo ya ɗauko wani abin daban kuma ya zaɓa da abin da shi yake so daga nan zai fara zagaye cewa ina za a samu wata fatawa mai ɗan sauki-sauki ba wani malami ne rangwame a kan wannan matsalar da ka da wannan ko wancan a matsayin gaskiya ne a wurin malam yanzu kuma ya sake faɗa nafsin malamin amma ba zai karɓa ba saboda ba ta dace da san shi ba idan asali dama ba gaskiya yake nema me yake nema yana neman abin da ya dace da san ran shi to wannan shine abin da yahudawa suka yi a sun karfi a taura sun rike saboda ne saboda tsakidanci saboda cewa annabin daga cikin al'umma su yake amma yanzu da aka kawo wani wahayin na alƙur'ani su daga wanda ya zo da shi ba a cikin alƙabilar su yake ba ba a cikin al'ummar su yake ba ko sun tabbatar da abin da ya zo da shi din nan gaskiya ne sai su ga ƙi ba. sai ya tabbata cewa ashe ba neman gaskiya suke yi ba neman zan rai kawai suke yi a cikin al'amari to haka duk wanda ya kamanceceniya da irin wannan a cikin wannan al'ummar ya yi kamanceceniya da yahudawa ya yi kamanceceniya da yahudawa yanzu ya sauki wani ɓangare na addini ya yi riko da shi wani ɓangare kuma ya kafin sai kai ya ke imani da shi zai zo ya sauki ayoyi na alƙur'ani da suke magana a kan hukunce-hukunce na shari'a ya yi aiki da su amma aka zo ayoyin da suke magana a kan sifofin Allah na kuma sai ya kore su ya ci karɓar su ko ya musu tawili ko kuma ya yi ta asilin su ya kore gaba ɗaya ya ci karɓar waɗannan ayoyi bayan ayoyin da suka zo da hukunce-hukuncen sallah su ne ya suka zo da hukunce-hukuncen sifofin Allah su ba da wata in ka karɓi kan me ya sa ba za ka karɓi wannan ba to haka wanda zai zo ya ce ai shi ma'aikata na mazahibul arba'a yake yi shi mazhaba yake yi da ba wani hadisi da za ka kawo mai ba wani aya da za ka kawo mai aiki su ga abin da ta ce kana kallon shi wata ran mazhabar ta ta suka saba da abin da ya saba da son rai a nan wurin kuma sai ya aza mazhaba sai ya je ɗauki wannan abin ya aiki da shi amma a hadisan annabi zai ta a'a shi mazhaba sai kawai a aza wannan kenan ya nuna ba ba gaskiya yake nema ba son rai kawai yake idan da gaske yake gaskiya yake nema sai ya tafi a kan mazhabar a kan komai duk abin da zai yi ba zai fita a kan mazhaba ba kamar yadda ya aje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kuma wanda zai zo ya dauki wahayi Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya masa wahayin alkitab shine alqur'ani wal hikma sun fita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zai sai aiki ya ɗauki wahayi ko ya ɗauki alƙur'ani kaɗai shi ne abin da ya ɗauka shi ne abin da ya yarda da shi amma ɗaya wahayin ba ya yi watsi da wannan alhikima ya yi watsi da wannan hikima da haka ya raba idan gaskiya yake nema dukkan su gaba ɗaya wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ya ɗauki wahayin duka amma wancan bai dace da son rai ba sai ya watsa wannan kuma ya dace da son rai shi sai ya sauka. to duk wanda ya kebanci da wannan sifar yana ya da gudawa. babban al'amari da ya kamata mutum ya sa a wannan gabar shine ya sani cewa gaskiya ita ce ya kamata ta zama abin nema a wurin shi ta kowace hanyar gaskiya ta zuwa zai karbi gaskiyar ce daga wurin kowa ta in je gaskiyar ce zai karba zai karba da wanda yake so da wanda kawar wanda baya zai karba da wanda yake sama da shi daga wanda yake kasa da shi zai karba daga wanda yake daidai da shi ita abin tsoron shi ne ita gaskiyar kawai ita ake karbi to wanda shi ne kadai mutum zai kubuta da imanin shi wannan shi ne zai kubutar da shi amma in dai bai yi haka ba to zai fada cikin irin wannan mummunan sifar da Allah ya zargi ya hudawa da ita na cewa mutum ya yi imani da wani bangare na lissafi ya gafarce ma wani bangare ya karɓi wata gaskiya kuma ya fi karɓan wata gaskiya to wannan duka yana daga cikin miyagun ɗabi'u da miyagun sifofi wanda ya kamata mutum ya ɗauki darasi a kansu a cikin wannan ayoyi kamar yadda ake cewa al-hikmatu dalatul mu'min hikima kamar kayan mumin ne wanda ya kada duk inda ya ganta kawai zai dauki abin shi ya sa hatta ke dan da ya zo ya faɗi magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yi sadaqata wa huwa kadhub Maza na ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi matsayyaci ne dan shi ne ke ɗan. amma wannan abin da ya faɗa yanzu dinnan wannan gaskiya ne kasancewar shugaban maƙaryata shugaban kafirai bai hana a karɓi gaskiyar da yake da ita ba saboda gaskiyar ake nema daga jikin da ta da aka mutum ya yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyar shi aiki ne babba jihadi ne babba ya zama mutum ya rufe ido ya zama gaskiya yake hali a komai ba wani abu na son rai ba ba wani abu na neman abu a wurin mutane ba gaskiyar kawai kake bukata Ko idan Allah ya ga zuciyarka a aka take to Allah zai dakatar da kai zuwa ga wannan gaskiyar duk wanda Allah ya duba zuciyar shi ya ga kyakkyawar niyya da matukar al'amari na neman gaskiya a ciki to Allah ba zai zo zartar da shi ba والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين kaga wannan kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi kenan muna fata Allah ya canja mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi sannan muna addu'a ga bawan Allah dattijo malam sani da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi wanda kullum yana zaune a nan daga nan wurin a ranar lata ko ranar talata yana zaune a nan jikin shi ya yi tsanani aka kama shi aka fitar da shi daga nan aka kai shi asibiti zuwan da bai tashi ba kenan a Allah ya ɗauki ranci a wannan hali muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya rahama Allah ya yafe ne kurakurai shi abubuwan da ya bari na iyali a baya Allah ya albarka a cikin Allah ya gyara mai zuriyar shi ya dora su a hanya mai rijiya gaba ɗaya Allah ya tallafa mai a tarbiyyar waɗannan yara da ya bari da kuma iyayen shi gaba ɗaya ya sanya albarka a cikin su Allah ya ɗauki sarki mu kuma ya sa mu cika da imani ya sa ƙarshen al'amarin ya zama kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah اللهم انا نسالك الهدى والتقى والاخلاق والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد